نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما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 ga watan safar da yake yanzu shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda ya zo daidai da tsaya ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladi karatunmu da muka aje za mu tashi babu jami'ar wakilin janaba na ya kamata mu tashi idan mai doka ya ce hadisin karshe wanda aka tsaya kai ne bai samu shiga cikin kafin ba don haka za mu ɗan komo gaba kaɗan ba baya ba sai mu ɗauki wannan hadisin sannan وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقالت يا رسول الله ان الله لا يستحي من الحق هل على المراه المسلم اذا هي اختلفت فقال نعم اذا اختلفت أنا حديثي حديث الأنجاش أتاكم جاي جباتها مقصرة بحيث مش العرب حديث الجاي أهوت سنة جاي وسمة سنة ومن أهوت سابة الإمام مالك إمام دار الهجرات من طيشي daga hisham ibn urwa hisham ibn urwa mun san shi sai ka daga baban su an abihi urwa ibn zubair shi ma fiqa almajirin aisha radiyallahu anha kuma inna sa saboda ɗanɗan asma'u na yayarta ita aisha radiyallahu anha an zaina zainaba binti abi salama ita ma mun san ta. muka ce karamar sahabiya ce diyar ummu salama ummu salama gare matan manzo sallallahu alaihi wasallam kace ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wancan aure bayan rasu Abu Salama da gitta mu sallallahu alaihi wasallam ko domin tana da diya kada ta zo ta wahala shi ita ce Zainab binti Abi Salama ta tashi gidan Manzo sallallahu alaihi wasallam abinda Bahaushe ta ce ma'amula ko agona gidan mamu sallah sallah ta ga kenan babba agona shi agona agona mai daraja an abi sana mata dan an ummi sallama daga uwarta ummu sallama radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam anha qala ita ummu sallama ita ce ja'at ummu sulaym ummu sulaym ta zo wajen manzo sallallahu ummu sulaym imra'atu abi talha al-ansari mata abu talha mai suna gumai sabu ko rumai sabu babbar sahabiya ce ita ce kuwa anas radiyallahu anhu mun san anas sai wanda muka yi sani anas bin malikin babban yaro manzo sallallahu alaihi kawai, yana daga cikin ummu musulmi tana daga cikin matan sahabban da ummu ce sahabiya matar sahabi wanda manzo sallallahu alaihi ya kulla alƙawari da su kuma saba maka, kamar yadda umma fiya ta cewa manzo sallallahu alaihi ya yi muba'a da wasu mata ya kasance dukan su akwai na gaba da wani cika mamu Allah da kawai waɗanda ba su taɓa nasa su taɓa ma'anar daga cikinsu akwai ummu sulaimi mun san ta kira mu sallah sallah a gidanta ma ya mata sallah muna tuna wannan hadisi lokacin da ya ci annabi sallah sallah a gidanta ya mata sallah ita muka samu hadisin idan za ka yi sallah da mace ina za ka tsaya mun sallah ya ba da sallah ya ba da ita ɗan da ɗanta da wani yawo tare da ɗan ya ba wa sallah annabi ya tsaya gaba mutanen biyu suka tsaya baya da annabi ita kuma ta tsaya baya da mutum lokacin da suka gama sallah in sallah ta zai sallah zai sallah na kai na ta ya ce ya rasu ya kai ni addu'a ga dandan nan nawa tana da hana annabi sallah ta yi masa addu'a daga cikin addu'o'i ya yi masa Allah ya ba shi tsawon rayuwa sai da aka ce wuce shekara ɗaya amma ya ba shi kuma Allah shi ba shi arziki sai da ya kasance ana ina arzikin da gannai sai da ya zama shekara shi da biyu ne to biyu ka yaya a taɗe ya komai sannan kuma a lissafi masu tarihi sun ce sai da aka turbuɗe masa ɗa ɗari da ishirin ma'ana ya haifi wajen ɗa ɗari da ishirin wannan ana sun yi na malika to uwarsa ce ta zo wajen manzo sallah sallah ta ce fa qalat ya rasulullah ta ce ya manzo Allah inna Allah la yasahi Allah ba ya dole ba ya jin kunya game da faɗa gaskiya a jami'ai da ya ce akwai bayani ɗaya ke da cikin siffofin Allah da ya ke sarki الاشياء الاشياء tana nuna ko na kasu na wani wani ne ba a sifanta Allah da ita musamman in ta zama istihya min hafi don tsoron faɗin gaskiya sai ka yi wani abu da shi a ce wai istihya إن الله لا يستحي من الحق كذا بحث ولا جبات تبر أيوة تفتح أبنا من النوم يسمى من جبل بطاقة من الله صلى الله عليه وسلم العدد والأسل والرسل لا هلك شيء وشيء أقوى وجب ليس على كاشفه mace akwai wajen ta yi wanka da zahir in ta labar in ta yi mafarki ma'ana ta ga wani namiji na tarawa da ita tana wanka a qala sai wani ya ce na'am eh tana wanka amma da sharadin ibara da sai ta ga ruwa ma'ana mani ya fito kuma. amma idan ka yi kai kai kai ne da ke da ko kai mafarki ɗayan ku yi farki, aka wayi gari ya ce ba ya ga mai wani abu a jikin shi ba ma'ana na mani kaga ba mu da wanka mafarki mujarrabi na wani mafarki sai ya wadatar wanka amma ka ni shi ne har ka wadatar wanka wannan shi ne cikon babin da babu rusul ma'ati da a cikin manani misla ma ya rabu ina da hadisi na samu shi hadisan da muka biyo ko kuma bukkan da muka koro duka suna magana janaba ko ko wankan janaba kuma gwargwado mun ba wankan janaba da kuma abubuwan da sa a wankan janaba irin jima'i ko ko mafarki na imanin ya gama da ka domin zai yi kamar irin wani ka cewa da waya dama kullum ko ne babu yana wani abu da aka ce majami jami'in sahara jami'in wuzuri jami'in babu jami'in rukunin jarabati yana kan da waya zai yi sauran wasu abubuwa da suka rafe da hukunce hukuncin jaraba ko wankan jaraba da samun ambace su in ma a fuskar ishtihadi ko ko a nafsi ga shi ya kawo حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنا سنة جنا بالكواتش كذا أبو كشافة الكريم فشي كنا أمشي مالك أن سن مالك أن سن نافع أن سن عبد الله بن عمر إذا شيء سنة جنا الإمام البخاري كشيما أصح الأساليب وأن هذا شيء سلسلة ذهبية وأنا شيء to shi Abdullahi bin Umar kana ya ya kasance yana cewa la ba'asa an yusafara bi fadlil mar'ati ma lam takun ha'iran aw junuba babu da ke idan mace ta yi wanka ta raga ba kai namiji ka zo ka yi wannan ko ka ɗauki wannan ka je ka yi wanka da shi la ba'asa babu da yi an yi gota sana haka ta kuduka zan yaki an yi gota sana babu da ke a yi wanka بفضل المرأة الثورة كورة جوا وين بشيء وين هذا شو باب رجيك ما تموت أوكا ما لم تكن حاجدا أو مموتا إني با محايلة بشي كتما تك كوكو با مدنة با كتما تك لو تفصل أكون كشي ما لم تكن بقوة كيني أولك sai da kuka fassara kala malam ta kun junuban malam ta kun har yana aure ruwa to amma kila a ce marar fatso ba ta kasance ita matan da mirin mace ta saboda mun kamar da shi da mirin bukan ƙwani ha'idan to kai na da za ka haida kila mun fahimci wannan amma na fassara wancan saboda akwai sun ka fassara haka kuma har cikin shuruhu da sun duba wasu sun ce bari ya rubu idan mukhafal wasu sun ce da rubu idan algari amma mun ga siyasan magana Ano ba tawa ay hindi na lukata. Matawa ba, ba bawang kang hay ba kayo ba, bawang kang nilabati, ba't tama gawa? Kilang kita. Mana ba wang kang nilabati, kung wang kang na kayo tama ba di pati. Mana siya ni patawat, Abdullah ibn Umar. Kuma patawat ce mai kaiti, ta ka dalilai may da rekati sosai, Mun samu hadisi mun mutalla sallallahu alaihi wasallam wanda mai gudu bai maram ya kawo shi na cewa la ya sahi da wajen mukaddal mar'a wala mar'a mukaddal rajul kada namiji ya wanka da rabuwar ruwan mace kada mace wanka da rabuwar ruwan namiji ko mun karanci wannan a cikin da mar'a hadisi mai biyo shi wani hadisi na rawu muslim hadisi mai biyo shi wanda abu dawo da tirmidhi da sa'i suka rawaito sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ta zai ta sala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannati sai daga cikin matan annabi sallallahu alaihi ta yi wanka cikin wani dawo wani kato mai kwano fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zaka tsulu bin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sallah mai wanka qala inni kuntu bi dubai ya rasulullahi ya ce annabi wankan da rabai sai manzo yi. alaihi wasallam ya ce illa ma'a alayhi ai ruwan ba ba ba ba ku ce annabi sallallahu alaihi wasallam ba ku kan da mutana ba wato ruwaye ke illa ma'a alayhi wato ai ba ku ya ce saboda ke wancan waye musulun ta ta farko wanda ya ce kada mutum ya yi da sauran ruwan namiji kada wasu da sauran ruwan mace na so da sauran ruwan namiji ita ma shi ma namiji kai da sauran ruwan mace ruwayar muslim ta ita kuma ga waye ashabu sunan abu da da kin da yin mala da suka hada take musu suka ce wajen sanadi wancan waye muslim ta ta inganci irin ban shaka ka hada mun ka dauki inganci za mu ce wacce amma ko na ingantacce ce Duk muka ce aka sai a ɗauki umarni cewa ba a yi ila mukan ci ma'ana ainihin shi ke sai mu ajiye wasu ka ce a duka su inganta na kuma duka su ana aiki da su sun kanci aiki sai dai mu ce wancan kaunina wannan kuma fi'iluna wancan a lokacin da baki ne kuɗa ce kakkuri nan ko shi ya yi to dama ƙa'idar usul fiqh idza ta'arada ta qawl wal fi'l qaddima al-qawl ala al-fi'l idan qawl da fi'l sun kace kawo ga annabi ya ce karku to amma shi ya yi. ko annabi ya ce ku yaman bai ba babu ruwan ka ko yayi ko bai ba kai ne hana ka ko hannu kira hannu ya ce ka kai ka kai ko yayi ko bai ba babu ka kira kanci wannan wannan sai ka ɗauke cewa haka na to in ko haka na sai mu ce to an wani iri na kenan ko ko na hayar ne wani iri na to suka ce na hayar tahrimi ko na hayar karaha ya ka rinja da cewa na hayar karaha ba ta tahrimi ba saboda annabi ya fa haramta aure zan haramci irin wancan haramci mai kai kuma ya shi sun cewa ni wallahi aka kaku wa ku billahi na yi ku tsoron Allah kuma na yi ku tsoron Allah bai wa haramu annabi sai alaihi wasallam haramu saboda ka tafi tafi da sun cewa ya halatta a namiji wanka da ruwan mace ko mace wanka da ruwan namiji alaka makawi ina haka mu gani wannan kauli kuma akwai sahabbai da suka dauka daga cikin su kaulin Abdullahi gashi nan ibn Umar radiyallahu anhu ina fahimta idan mace ta raga ruwa za ta wanka da su idan namiji ya rage ruwa ba ki wanka da suke mace amma ne ba ina fata mu gane Ya yi wankan ya yi duk wasu malamai sun saba wannan a fatawar kuma sun yi kan hujja da hadisin ne shine nan sallallahu sun wankan da ya da Aisha ko ka hujja da shi na cewa ana wanka da sauran mace kuma nan mace tana wanka da sauran namiji da wani hadisi hadisin wanka nan da Aisha kuka ce ai Saboda saboda saboda an mutu ana wanka ta yi ya kamar ɗiba ko fara ɗiba na biyu ragowa ko fara ɗiba in a ɗan annabi ya fara ɗiba to na biyu ragowa ragowa ne ta ɗiba don ko a ta ta ta fara ɗiba ita ina da ɗiba ragowa ta ta ina ba sanin ko take hukun gare mu haka bukari ya kawo hujjar cewa yana halatta ya wanka da tsawon wannan ne ko tsawon wani ya shi matsalar da matsala ta ce khilafiyya ko ba haka ba eh to alhamdulillah kuma ta ba ta ta mai kawai kai sosai abu na gaba shekara hukuncin mutum mai janaba da rayuwar kama kila wata doka ce same shi sai ta aiki ya fita aiki kamar azhar ya yi gumi sha gumi din nan wato gumin da ya fito ga mai janaba shi ma shi gumin da ya sa da kowa da sa ne, sai ma ya kama na hadisi yace wa ta sami al-malik an nafi an Allah da Allah da أصلا يا مغارش كان يعرف شيء عبد الله بن عمر يا كثر كيانا زبا يعرف نصن عرفه يعرف في الثوب ينا زبا سكين تفا تفا ذيك الشام وهو الجنوب هنا وما ثم يصلي في ثلاث صلوات إذا تظهر من الجنبة هي إيه، الشيء وقت الجنبة ولا حدث فينا wanda yake fara da mutum ka'imun da zafi ko ka'imun da jasadi amma ba gani na kai yawa da haila da nifasi da janaba sunaye na na hadasi abin da ba a gani ina fahimta ba masu marmaba ne ba illa dai abin da ya fito da wanda ya sabbaba su su aka cewa da dasa kamar haila dinin ko ba haka ba shi an da dasa eh kamar nifasi dinin shi an da dasa ina fahimci wannan na ga wani nan mai kama da wani وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر kana ya bakiru da warihi rilai a bayan samata jamu jariya yawa kuyangi kuyanginsa shi abdullahi bin umar sun kasance suna wanke masa rilai ne kawo shi sai su wanke mai kawo ku kuyanginsa kawo matarka shi. don mu'amalar da kake da matarka kana da mu'amalar da ka. to sakamakon sun kasance suna wanke masa kawo wani tsina hul khumrata suna ne komai ɗan darduma ta sallah khumra da duma sallah wa bunna kulliyar a haina a shi kaga haina ba ta mamaka jini na aka matsala in ba jini ba jikinta da hannunta da komi wannan bai da matsala ina ba ta mun gane ko wannan duk jami'u to sai tambayoyi wasu ila maliki an rajulin tsaro hunna jami'an qabla an tambayi imamu malik game da mutumin da yana da matan aure yana da kuma sata wato yana da matan aure sannan ne wajen wayan yana da sata ku yanzu shin har ya tsawo da jami'an kabla ya aka sana ya halatta ya taka su lokaci ya taka su ɗaya bayan ɗaya bai wanka ba ma'ana in ya tara da wannan ya halatta tun bai wanka bai wuce ɗakin wacce ya tara da ita yau ta gaba haka ta gaba haka sannan ya tara sai wanka guda ya halatta sai ma malik ya bada fatawa ce la ba aka an yusiba rajulu jariyatayhi kalla ya ta tana babu ne mutum ya tara da saka kunai ko kuma kuyangi ne biyu babu da iya tara da su ma'ana ya gama da wannan da wuce dakin wannan ita ba ya sami da ita alhali da wanka da wancan da ya nasa zuba babu da yi kawai wannan babu ba ta mun gane fa amma ne sabal al'adu amma ta ya mata matan shi na aure to fa yukrahu to a saurari wannan jumla fa yukrahu an yusiba rajulun mar'atan hurrata fi yawmi ukhra yukrahu za mu ce haramun ko ka makawi cewa ya an karhanta ya umarni da istimalin yukrahu an yusiba rajulun yazo namiji zo da almar'ata mace alfarrata ya ma kashe ta aure ya zo mata fi yawmin ukhra a yinin a kwanan wata a kwanan waccan wannan bakawi ko a ran na karaha wannan ce da ana jin mun sha faɗin wannan ko karaha kamun istilahi ya zo yana nan haramun ko ehe ku tuna waccan nassin ayar da jirgin awwal ne manyan manyan kawai na ƙarshe ya ce kullu ulaika kana sayi uku inda wa kamar kama ba? ko ko kana sayi hakan inda wa kamar kama karuwa don makaruwa to ma'ana goma wata a kwanan wata haramun na da an ci an ci bari an ci amana ɗaya ko to alhamdulillah amma to inda ba don haka nan ba ba magana cin zaro ba shi ya halatta a goma mata biyu da wanka guda shi muka magana ya halatta zuwan ba a ɗaukar wannan ba amsa iya halatta kina fahimta in zai yiwu a zo ba ko wace a zo maka raufananta kuma amma ba kai wanka in zai yiwu to jaza amma kila yiwuwa tana da wuya ko ba haka ba yiwuwa ce in ba wani kaso kan yi na kasa kwanan aure ba tun da sallah ba ta jittawa da sai mace yana yiwuwa yana yiwuwa da kakkon wajen wannan kuma kan ne wajen ta ƙarshe ne ka tara da ita ko ba haka ba Kuma kai wanka ba dare ya biyo sai ka kalli ɗakin wancan ko to amma ga abin da zai hana akwai ba akwai shiyari ko ba haka ba shi bai hana eh ne kuma in ka ce a yi ni kaka warawa sannan ka tun da sai ka canza daki to kaga in ka tara da wanda cikin dare to inda a ce ba mu sallar subahi kana a ɗakin wancan ka tara da ita ko to amma akwai sallar subahi to saboda haka in dai mu mujarradin tarawa ne jaza ina fahimta amma sun zo cikin kwanan wata ranar su abin da ya nuna jahaza saboda hadisi ingantacce da muka samu manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya halarta, shi wannan ma'ana wajen raba kwana ga manzo Allah ba wajibi bane yana iya zuwa ɗakin ko wace ta da biyar su, wannan kususiya ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam da kususiya da yawa daga cikin mutane na da kususiya wuce mata hudu a mutan da yana da kususi ya ɗaura wa mace aure da shi da ita ko da babu waliyarta ko ba haka ba yani eh, in wa wahabar nafsa halin da liyu in aradan da liyu hali sakan laka in nuna mu'minina kaga manzo Allah da wannan bambanci manzo Allah bai da wata kwana raba kwana yana da zuwa aikin kowace ehe eh, a kuɗi ilai kamar ta sha uku ehe ehe eh. ji ina kamar ta sha wata ilai kamar ta sha saboda kana a jawar da haka suna jika kuma kana a ture wanda ka so kuma musalla sannan ya taɓa bibiyar ɗakunan mata ne a lokaci guda ya zo ga wannan ya zo ga wannan ya zo ga wannan ɗakunan su ya bi har ana tsibirin malik ya ce ya rasulallah wani yakan yi haka to sannan ce wani dare shi ana kuma ka ba mu labari ya ce wani dare kuma musalla sannan ya haka nan sai ya sanya kowace da wankanta ya zo wannan ya tara ya sai ya yi wanka ya wuce wannan a ya ce ya rasu na ka sani da kasar sanya su wanka wuta ina fahimta ehe eh, don ka kaba da kasar sanya su wanka wuta ma'ana cikin dare guda tara da matarsa yi da hudu ta cikin abubuwan da suka kawo na mazu sallallahu alaihi hali na ba ta an yi su ba rajulu jariya sai ya kawo ya raka tilaka ba saduwa da mace biyu matanka na ala sun kamu kai wanka da na ba ka zo da wata ba shi ne illa ba فأما النساء الحرائم فيطلب أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى أن فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنون فلا بأس بذلك أما لا الأخرى إلا أن وانا أبياتكم وسئل مالك عن رجل جنون وضع له ماء يغتسل به أنت الإمام مالك game da mutum ne mai janaba aka gince mai ruwa duk ya shi wanka masu ta mai ruwan wanka fasaha yana zuwa wurin wankan ta yamma da yamma ta na faru fa'ada hala ko su sai shigar da ya tsatsa fiye cikin ruwa ya arifa harulan ma'i min barbi zai gane ruwan suna watsuwa su wasu wasuwa. watsuwa sanyin su da zai sai bamba ya hukuncin ya tsumbura hannu ne sun san muna da hadisi ko ba haka ba Idan sai kada hadukum ko fayyaka sun yadaihi ne. فليغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما قبل أن يدخلها في الإناء يشير من تيمم لن يكون تسوب العنوي ya hukunci sun bar hannu ga cikin da imam malik ka so a kan hadisi an saki wannan duka ba kala malik imam malik ce idza lam yakun asaru usbu'ahu alan idan kazanta ba ta hannu ne ba ma'ana hannu ne ba kazanta gare kashi ko wani bauli ko wani abu ba fala ara zalika yulqisu alaihim ni ba ga na ba in ne ba da dasa ashe kenan kada ya kumbura hannu ne cikin ruwa hatta ya ga filaha ikin ya fi kowa ne ko sun cewa hatta ya ga filaha talatar in ya wanke su uku ya kumbura hannu in ya kumbura in ya wanke su uku ya kumbura hannu to in ka mai wanke ya hannu in ya wanke Dunka kazanta. Ko ba haka ba, ashe dunka kazanta ba da na ba ta ka bata ruwa ba. Ba wani abu na Allah ɗiga hannu ya yi na ba, kazantarta. To da mu suna ta ce hatta ya ga tana haka lanan ashe in ya wanke kazantar ta kau. Ko za ta iya tun ba hannu ba. Ina da an gane cikin wannan amfani da shi. Ina da mun gane mun gama wanka ko? da Allah da wanka sun mutu a cikin kitabun sahara da Allah da wanka dukan su suna da wani abu wanda ka zama madadin su an ka samu musu rashin ruwa ko rashin lafiya ko rashin kaiwa ga ruwan ko rashin mani ko masu tsaya daga cikin uzura ko da lallan da kasa a bar wanka ko a bar arna a koma ga wani wannan abu shi ne taimama nassin aya haka ya ambata ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fawsudu yuhakum wa aydakum ila al-marafiqi وامسحوا برؤوسكم الارض الى الكعبين وانا ارى الله ان كنتم جنبا فطهروا وانا اللي ربع كيرنكم ايش ومن كان منكم مرضاكم او على سفر وان كنتم مرضاكم او على سفر او جاء احد منكم من الغائب او لامستم النساء duka waɗannan ne wadan ta bidu ma ko ba da yamma musu idan kaga ke ba kai sai ma da kuma babu kike gane wannan hadisi ko ta ne tafiya ina jin bai da matsala shi ma ولي مثلا حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه kila zan ce Abdurrahman ya sabo gare ni inda ba sabo na ba saboda duk a ne baba ne alkasim kowa san baba ne kasim shine dan shine a Muhammad ko Muhammad wani Muhammad Muhammad dan Abubakar as kira yin muna tuna wani hadisi hadisin jabir bin abdullahi wanda ya tafi aikin hajji ko ya ana tafiya fawala da asma'u ko bintu umaisin in mu aku abubakar as-siddiqi ehe ya ce sai abubakar sai matar su asma'u bintu umaisin masu abubakar sun sai ta haihu a cewa bakar ya zai shagar mun sallah sallar annabi ba shi fatawa istafiri ko da ya kirshe kaza kaza kaza kuma wa fa'alin ma ya fa'alin hajji ko eh mun san wannan hadisi to wannan da an kafa mai suna Muhammad ko yawwa shi ne ya tashi daga baya ya kai lokacin ya rabe na wato cikin ganiyar ya kai duk da ai masa aure a shekara goma sha takwas aka yi masa aure ko kuma wasu na cewa sha takwas wasu na cewa ishirin da takwas akwai dai takwas in ma sha takwas ko ishirin da takwas aka yi aure sannan samu ayyakan da ciki sai ya rasu dan da ya zo shi an ka samu katun kaga katun ya zan na ya ya zan jika a baka su jiku ko masha Allah kuma ya zama shi baba ne Muhammad kan Aisha ne kan haka katun din ya zama dan dan Aisha masha Allah Aisha ita yi ku. to kaga ita da ki katun wannan dan dan karinka kuma ita ta ne ki ruwatu san ɗanyarsa gare da sun ka tashi, su dama da kasu da wasu su ne masu gajin gado irin aisha radiyallahu anha to da ka ce daga abdurrahman bin qasim ko sai da shi abdurrahman an azumi daga baba na qasim jikan abubakar siddiq an aisha ta ummul mu'minin da gwamgo ta ke ko jan mahaifinsa aisha ummul mu'minin annaha qalat ina da suna da yayin da ko annaha qalat ta ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أمثاله حتى إذا قلنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع به فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معه ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضع راسه على فخذ كالنار فقال حبست رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليت على ماء وليس معهم ماء إيه؟ قالت عائشة فأعتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يكون وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا حديث عائشة كرام الأبار تشي خرجنا مع رسول الله ممكن تأى وتتفيها كارما مصلى صلى الله عليه وسلم إذا تفيها جهادي لا تكاد ما تنسى لنا آية إيه ثم تيار تهيتهم مصلى صلى الله عليه وسلم sai dai ba su jihadi eh amma dai suna tafiya tare da shi suna ba da ruwa ta hanyar tafi da sai da kuma su ta wanda sun ka samu rauni ko mm-hmm. ta ce mafi tare mun sallah sallar fi ba da asfari ruwa ibn hizbana ya ce a gazwatu bani musalafi yakin bani musalaf yakin bani musalaf in an mutuna an yi shi yakin bayan yakin uhud yin eh, tsakanin yakin uhud zuwa yakin hazabu sannan an kai bari musalaf babban yaki na shi ma ɗaya daga ya yakuka to wannan ya ce mun tafi tare da manzo sallallahu alaihi hatta idza kunna bil baida sai da muka zo muka zo wani jeji wani wuri mai fadi aka ce al baida'u fili na mai fadi ko ko karkara sai da muka kawo wata karkara inda aka gezoji da sabani dama nan ne ake tsaya a huta kaga ba a cikin gonaki ko sun ka masu gona ba amma ana tsaya cikin jeji inda aka sababu da riga yanan dajin Allah sai da muka kawo ne ko kuma ka ce hatta idza kunna bil baydani law ce ismu mubin sunan bajire na ayyadan ne Allah suna haka ba daji ba bayda fassara haka a wancan hadisi na bukari inda ya tafi bi awwalin wa akhirin ko sai da muka kawo wannan wurin auji za ta yi shi ko kuwa wani da aka ce ma za ta yi shi shakkar rawu in ma dai a bai da'i ko a zatin jeshi. da muka kawo ne in kafa a tsakibin yi sai abin waya na ya kace da ya kace sai ɓace ina fahimta an kawo da za a sauka ne sai haka ta sauka sai abin waya ya kace sai dai wurin sauka sai ya riga raƙumi kwanta ma'ana sai abin waya sai ya kwanta sai raƙumi ya kwanta da kai ko haka ne ya kuwa da za mu gani cikin hadisi فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس الذي يزدون دون عليه an gama abubuwan da aka an gama hujja ta ce ba ta yi abin wuyanta ba ta ga wa za a kawo ta sai aka ce a je har da aika mutane masu da hanyar da an karo sai aka kowa inda aka baro ana bibiyar hanya ana bibiyar hanya da inda an kai waccan sauka inda an ka taso zuwa ga sauka ta biyu da an koma can ana ta bibiya ana bibi ba gane ba fa kama a kama kalima kama na zamanin ba na tsaye ba ko ka ce kama ya tsaya amma a kama ya zauna sai ke manzo Allah sallallahu ya jira kana ba su da sai manzo suna alaihi ya jira a nan ce ma su don a nemi shi a dan wayan kaga dukiya ana tattalin da gidan ko yawwa kar a mance wala tarfa da shi baka da duniya ko ba haka ba ita duniya ba ma an ce ka wala kanta a rinka kan a dan wuya na Allah suna alaihi ya tsaya don a nema sannan kuma dun da kama kyautata wa zuciyar masu shi ko ba haka ba eh da zan je ana tare da ita a kowane hali ba shi aka kai misali kai kina daga shi to ana mace mu ko yawa kada ana dan tattautawa don ta ana tare da ita wa na su wa na su ma sun da annabi ya tsaya ai mutan bin tsaya kaga ba su an faɗa wannan mutane suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai cikin rashin sa'a ko cikin sa'a ba ko walai su alama ko ba haka ba ba mu tsaya kan ruwa ba wurin da an tsaya ba wani ku duk jibi ko wani an tafi ko ɗan ruwa tsakiyar hamada kuma wajen sama abun ba ba wanda aka da sarka mai ruwa kuma a nan sallah sallah ya ce yanzu ana nan ana nema to ko ina akwai wasu mutane ba a san nasu ila abubakar a sarki mutane suka zo inda wakar da su suka kai karar aisha an kuka an kai karaka kake da komai ko ba haka ba an kai karaka da wannan ko ga mahaifinka ko gani an saba zuwa yi inda Aisha fa kalu sun ka ce amma ana kama masa na Aisha maka ba da abin da Aisha sai ba eh yadda ke mazari ya ko mi sani ita faɗa mai kaza kaza kaza sun tsaye da mamu ta tsaye da mamu Allah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza ga abin da kuka faɗa bai nan fa da Abu Bakar sai Abu Bakar ya zo fusace ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه ita ka ba labari alhali mun sallallahu ya aza kan shi bisa cire ne na cinyoyi na yana bacci saboda gajiya kuma karna ya kwana shakkar sai ga abokan da juku ya toshi shi da ya san an tsaya an bai san tsaya bai san dalili ba Allah ya dai mun sallallahu alaihi ya fara mu ya tsaya in dai dace wala tsaya amma ashe bai san ya shi Aisha ta kawar da musabbabin ba أمين أمين أمين فقال تيتشي ما حبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كي كندي كريت الله صلى الله عليه وسلم والناس كريت مسلم إيه وليس على ما إن كنت تركب هذا هو وليس معه ما أقول له صلى الله عليه كريت النبي فقال عائشة عائشة تجيك وما لا باتك فعلا تبني أبو بكر وبابانا أبو بكر يبقى لينا يبقى لينا سوصيح faƙala ma sha Allah ma ya kula ya faɗi abin da rai ne ka so in ba haushin haka ne ce ko in ba haushin haka ne ce sai ta ce faƙala ma sha Allah ma ya kula ya faɗi abin da Allah ya kaddara ka ko ba haka ba to miji kullum ba kamar cewa da Allah ko ba ka san ma sai ya faɗi abin da rai ne ka so eh ba sha faƙala ma sha Allah ma ya kula a wata saboda jin zafi na irin wani an kawo mu sallah sallah wa wa raja'a ayyarinka يقعون لدم على ko وفتحة duka ku ita maka mata akwai mai bamba malaman duka suna bambanta ba don ma ko duka shi yasa ba malaman da sun ce waya ya zaɓo ya yi akwai ta'ana ya ta'ani da fata Akwai da ya samu wasu sannan akwai ta'ana ya zaɓo da bamba amma sun ce an ce ta'ana ya ta'ani da fataha suka suka ta zagi kuma ka ce ana ji na suka ko ko mallan wani ana suka mallan wani ko ko ko wani na suka wani suka ina da kun gane wacce suka ta cin zarafi na harshe suka ce da fata haƙi da aka ce da don mai ƙaruni suka wangana na makami ko ko suka da hannu to ga da aiwatar nuna ya ɗauƙunu biyadi ko da suka ce da don mai kamata kuma an sa fata sai ka ce karawi na kawai amma zuga ta nuna da don mu aka yi ƙaruni ya da'ulu biyadi yana ta hannu yana zungura yana zungura ina fi khasirati da kuina khasira webu sai kai ba ta kashi amma na gaba yau yawa ba yin saboda ni saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da tunai nan a shi kaga babu da yake ko ba ya har gidan ya ce inda ta aure in ce rashin kunya ko rashin gaskiya ya kura ko aka ba eh mata fada in ta kai ma na ku ya buje ta kaga ba amma ya buje eh amma sai ta zungura eh wannan kaje sun shafa ruwa da yawa ko sun shafa kuma shi kan nuna ya irin zaman aure musamman na sahabban manzo sallallahu alaihi ba zama na na kunya irin kunya rashin kunya ko yawwa kunya ce mai kyau ba kai kunya a ce kada kunya surukin ka ba amma har ba ka iya faɗa wani abu ba ka iya gyara ba ka iya wani abu ko hmm. yanzu abin da ya kamata kana yi kuma kana iya zuwa gidan surukin ka shiga kowane hali kowane yanayi ko hmm. ko na suna kwanci kana iya zuwa ko suna kwanci eh ne to kaga haka ya faru kuma kai surukin ɗan ke in kuma kaga abin da shi ka? kana faɗa wa ko duka wannan ya tabbata a irin zamantakewa ta mun zai sallah. Wanzu zuwa ta taɓa kai Aisha gababanta a Siddiq. ya taɓa kai haka na cewa ya mata magana saboda ka kaza ka ta jinku ya taso hasare ka san ba za ka za su ko kai ne wanda ya saboda ya mu annabi bare rana eh, eh, ka a hasare in gana mata faɗa har kai bugunta ya kai annabi ah, abokan ba don haka ne ka na ta haka mata magana eh, amma abokan hannu ne bai bai to haka to haka ya faru ga shi nan kuma mu dibi irin ladabin su ko matan su haɓai ko ko matan mu mun sallah fala ni min at-taharrur ma abin da ya hada ne da mota ban uban na zungurar ta na bugun na mi tacci da ciwo tace babu abin da ya hana illa makalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda bagiran manzo sallallahu alaihi wasallam kan jinya in ya aza kai ne ban su ba su ta motsa kada kada Allah ya zama su kaga ko eh, eh, saboda haka sai a kiyaye wannan shine da'a ko ladabi ko wanda ake wa musu eh, a matsayin na ne da ko ba haka ba fana ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam kace da annabi ci gaba da fana da ko sai ba wannan hadisin duka yana cikin hadisan da malama a inda suna kan hujja da shi akan matsala suna mai san gani ko wanda Allah ya tabbatar da babu wanda ya san gani sama da kansa Allah ko haka take ko cikin wannan mai san gani ba abubuwa da suna nuna ma haka ga shi dai wanda za mu iya cin wayewa ma ike da nasu ya faɗi annabi sai mai shiga ba a yi kanta a ga yadda san gini ai sai ce ga wurin da to ba haka ya san gini ya tawa har ana ya tawa mutane a can za ta wahala eh sannan kuma ga shi karnana karnana yana bacci an zo ana yi masa da ko san ayyuka ko ba haka ba da ko san ayyuka wannan da shi ka nuna ma cewa jikin mu suna kuma idanu ne suna kwana kuma wanzu suna ke tabbatar mana haka nan da jiki ne jada suna fara zuciya ba ta fara ko mhm, to duk gashi hatta asbaha ala ghairi ma nan da nan haka an fara har suka waye gari gari waye an ka tashi babu fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya kawo da ayatul tayammum ayatul tayammum kada an ba da fata fa tayammamu dai su kowa ya tayammum فقال أسيد بن cikin كل صحابة أقوال mai كناي yana wa ɗan a abokan su jiko kirayi haka ce ba bayi ko ba haka ba mai kirayi kun ba su farfadanci ko ta da farfadanci a yana Allah ko ba amma wannan kirayi to masoyi ko yau yawwa masoyin su na yau ba dan roƙo ba sai kawo musu kirayi yana cewa ma hiya bi awwali barakatukum ya ala abi bakari ba ba wanda ba ita farkon albarka ko ba kun samu albarkoki da yawa duk saboda suna an ka saukar da ayat ke nuna ko ba haka ba shi kaga babban albarka saboda ai saboda suna an ka saukar da ayoyi su kazafi mun sani ko ba haka ba a cikin su yake saboda ita an ka saukar da ayoyi ga suna an ka tona a tsaron da ka kai aka yi kaza aka mun san da wannan yace albarkokin ku suna da yawa ba wannan ita farkon albarka ko ba kana ita tun hai labari tace aka ta aka yi dama aka yi sallah an dangana abin ya ɓace ko mm. ko ba asunan ira ko ba ira sai muka kaddara kuni allazi kuntu ai wanda nika bisa kai wannan shi wanda zai hawo aka tarda shi ko wajadnal ila ta haka ana kawa an shi ka kaga annabi bai san bai ba ko ba haka ba kuma ba nakasa annabi na ba eh eh darajar da annabi ko ba haka ba mm. dan karan misali an ka ce kahi ubanka an girma ko an garda zaka ko ta hawa ta bacin haka ko alif kenan kar a saman taka da umar ko wannan uh, a gane wannan wallahi matsalar alama shi kan to ce ma al ce mu manzo Allah ya san gani haka ta hayar Allah ko ba haka ya kamata ka dan rage ko yawa in so ai ba kuma ka ce annabi ya san gani kuma in ka ce annabi ya san gani da shi a babbar darajar da ka bashi bai san gani ba amma ya faɗa abubuwa irin waɗannan abubuwa shirka min Allah da kai muhi ilai eh, ko ba haka wannan shi ne babban da mu sun ina jan mun gano nafsi na kai ma ko ya ayyu alladina amanu zuwa karshen aya fa gasilura fa yammu musafidan tayyiban wa antahu yawwa tujikum wa aydikum ko ba haka ba zuwa karshen aya kuma yanzu sai ya aka kai wa tana zuwa sai fata wani wasu irin malikun an tambayi imam malik an rajulin game da mutumin da ta yamma mai salatin haka da yake yamma saboda wata sallar kausa sallar azhar ta kama sai zan ba ka gaba sai kai ke mama da kai ke mama kai sallar azhar sun ma hadarat salatun ko kuma ana nan kai sallah an baka yi komai ba yi baka yi baka yi komai ba sai wata sallah ta zo misali sallar la'asa shin a yace yin mula aka rama kalla ita ma sallar azhar sai ya sake mata taimama am yakfihi tayammuhu zalika ko ko waccan taimama shi waccan din da yawma azhar ta yi san masa aka yi imam malik fa qala to ta fata imam sai imam malik ce bal ya tayammamu bi kulli salati sai ya taimama ko wace sallah dole Kuma haka ba ku fahimci fikin hudu kamun mu ji akwai wani akwai wani nasi ko akwai wani kauli kuma mu fahimci fikin da yayi an عليه أن ma'a الماء لكل صلاة saboda ka'ida ta shata da kowace sallah sai ka nemi ruwa ko shi ya ka'ida kowace sallah ka nemi mata to azhar sai an ka ce ka nemi ruwa ko to kan da ruwa ne sai mamu sai kai sai kai sai kai ko ba haka ba to in la'asar ta yi kana gamuwa kana taima gamuwa kana wasu kana sallah da wasu taima da ba mai hana rashin ruwa to gamuwa ko ba haka ba ga da babu ko to kaddara babu wani aka ce ayi eh a neman masa ruwa ko ba haka ba ma'ana in azara ta yi ciwo an kai a neman masa ruwa ko ba haka ba in la'asar ta yi batan ka yake ma shi an ka a neman mata ruwa sai an ka ce in babu wanda ka yake ma sai gari ba gani in magana ba sai ba shi an ka yake ma shi an ka neman mata ruwa in babu yake ma ko to lokacin azar da an ka ce neman mata ruwa kan nema babu sai ka ce yake ma da azar ta yi sai an ka ce neman mata ruwa kacce babu sai an ce ni yake ma haka ma malaka ne wuce sallah an aza masa a neman mata in rashin ruwa ya faru sai a kai sai mama kina fahimci wannan sai ya ce li anna alaihi an yaftajiyal ma saboda wajibi na ya nemi ruwa li kulli salatin wa kowace sallah kina fahimci wannan to ba ma niftajiyal ma wanda ya nemi ruwa fa lam yajin bai samu ba fa ina wai mu kina gane kai ko shi ka taimama amma ko da sallah sai ka neman mata in ba ka samu sai kai taimako wannan shi ne ishtihari imam malik rahimahullah ta'ala mun fahimci wannan amma akwai nasi ya tabbata na cewa ne na cewa wasu ɗaiɗaikun sahabbai suna awalla suna taimama kuma su yi sallah biyu uku da taimama guda mun fahimci wannan sannan kuma akwai nususu da yawa na malamai sun ba da fatawi da cewa taimama idan ka yi taimama duk abin da ka warware a walla shi ka warware taimama ma'ana idan ka yi a walla kamar yadda idan baka yi fitsari ba baka yi rihi ba baka yi gayaɗi ba kana nan da awallar ka la'asar ta zo za ka yi da ita, magriba ta zo za ka yi isha'i ta zo za ka yi to ita ma taimama hukuncin ta hukuncin awalla saboda ni saboda madadin awalla ta ba a cewa ka sake awalla ka sake wata taimama don wata sallah ina fata mun gane wannan nissa saboda rashin nassi daga manzon sallah sallah wanda ya ce a yi taimama ne kulli salatin ina fata mun fahimci wannan dukkan su haka suka kai kai saboda haka jumhur a mazahibul arba mazhabin abu hanifa da ahmad bin hanbal imam shafi'i sun kace taimama ta fi san mu kowace sallah kuma kana iya taimama guda kai dukkan salloli matsawar ba abinda abin da ka warware ma a wala ba mun fahimci wannan sannan haka sanadi aka samu da sauran sahabbai a Abdullahi na cewa ana iya taimama guda a yi sallah fiye da ɗaya ga dukkan ga taimama mun fahimci wannan kuma kike Umar Malik ya ce an aza sai an aza neman ruwa da kowace sallah sai in mata samu maka yake ruwa ina ba ta bance wa alhamdulillah wasu gida ma'arifa an tabbata Imam Malik a rajulin tayammum mutumin da yake yamma a ya ummu ashabahu zai ba jama'a ke sallah ko mu ala mutum su suna da Allah shi ko sai ma yayi an gane qala sai ce ummuhum ban ahabbu ilayya a sa wani mai aula ni dai na ga na hito haka a sa wani mai aula na hito haka a haɓa iraya amma walau amma hunkuwa ko da shi ya limance su nan fara da zarika ba ba ba don cewa cikin haka haka ba haka wani تيمم حين لم يجد أن فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع ثلاثة نعم. بل يتمها في وان ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم. إذا <laughs> kana malik imam malik fi rajulin ta da mutumin da ya riga ya ce mama shi ne nan mai isma ya yi bai samu ba sai da tabbata da babu wata ya ce mama فقام وكبر يتاشي إقامة يكبر في الله فدخلت الكفارة صلى شيء أشكين صلى فطلع عليه إنسان معه الماء sai ga mutum ya kullo da ruwa ya da ruwa shina cikin sallah sai ga wani ya to da ruwa kala imam malik shi la ya ta to sai ta sallah mu ya cika sallah ta gaskiya mu da yawa don Allah ya aza mai da ruwa sadda sai a wallah ko sai da bai sallah ko to bai samu da bai samu ba sai ya ce ma shi ta wa mun Allah tawa ya bi mun Allah ya ce ma ka ma da illa ka da baya to haka shike wannan fatawa ce hatta bai sun ba da fatawa yana son adiba adibu sayyid ibn sunna na Abu Malik ya yi tahririn mas'ala ya kawo ya ta yawa da wajen sa akwai sun ba da wannan kasuwa. ta yi da yadda fatawa a malik a wannan wurin bai ka da sallah muddin zai ya nema bai samu ba har ya kammata sallah ya ci gaba da yi amma dai in ya gama sallah wani ya kamata sai a wannan ne ma yi wani da sallah yin sallah ba. mun ta gaba ko ba haka ba hayata da قال Man من قام الى Fa فلم yajid ma'an فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله شكر يا الله ko ba haka ba shi kaga bai kamata a ce ka da ruwa ka rasa ka ci sai ka samu ruwa a ba ba ka Allah ki sauri ka yi ba kai sallah shi ke wannan kuma ka Allah ka bi umarnin Allah a kada a ba Allah babu tsammanin sallah da sallah mai amsa ko ba haka ba man kama ila salati wanda ya tahi zuwa sallah falam yajid ma yanne ne wa bai samu fa amila sai amfani aiki bima a Allahu bihi min at-tayammum yayin wanda abinda Allah umarci ne kai mama yayi fa kada ka ya wala kuma wa wanda ya samu ruwa ya aure Allah bai yi ba bai shi ba wani boyi sai adda akai ne Allah kai ba kai ba ba wani ko ba haka ba kuma wala a kan masalatan ko bai yi shi sallah ce ba ta yi wacce shikawa ne annabu ma saboda dukkan su ko me rajin duk kowa ba shi gobe ya ga abin da an ba shi an ce kai a wallahi ka samu kuma ka samu kai a wallahi ka ka ga umur an ce ka samu ba ita yawa ba ka samu kai ce ba ka ka da umur eh, shi ke nan mutata sai fa kullun wannan su amina bima amara ba ya aiki da abin da Allah ya وإنما العمل بما أمر الله به من الوجود لمن وجد الله umarni aiki da wanda da umarnin Allah na Allah shi ne wanda ya samu ba shi ya umarni ne wata yammun ita ko taimama neman nan ne zai ba ga wanda bai samu ruwa ba kabla an yi da kula da salati kamar shiga sallah shi ko umarni ne shi ne shi ya taimama wa kala malikun ta rajulil junubi amma malik aka tambaye shi da mutum mai da na ba. na cewa ne na cewa to yanzu sallah kai kai ta wannan magana eh sai ai ce ya sallah shi ba ba sallah kai ba sauran abuka ibada ana yin mutum ma ayi ayi su ya ce inna hu ya ce eh shi ma mai zuwa ba shi na ce mama wa ya qara'u hizbahu min al-qur'ani ya karanta abin da ya saba karatun al-qur'ani hizb anan kason shi da qur'ani ba wannan hizb istilahan ba hizb istilahan shi ne hizb ko eh sai a ce qur'ani hizb ne ko yau da bakin sabbi zuwa kasa sai a ce hizbi guda ko da bakin amma zuwa sabbi sai a ce hizbi guda ko wannan istilahi yau wato ba shi ba abin al'ilmu ala dai wuri da abin da ya saba karatu ko hizbi guda ko hizbi ko nawa ko na saba karatu da babu da kika yace mu maka karatu babu wai ta tanaffal ko babu da yi a wanda ya yace ma yana tsira? malam ya ji ma matsayin karatu إنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالسكون أي لوكacin yana bugirin da ya halatta shi ke ma shi sallah ko to shi ma halatta ya ke ma yawan ko ce a mutu an ba mai rubutu mu shi ne mu kare ma mu ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين وانا da ya gabata ne ta سواء suka شكو يومي mutumin da na yi musu nan ba ko wace wata zo ne wata kusan karanta wata tarihi su a nuna ke ba wannan ya ce asalamu alaikum malam ko yana halatta musulmi ya ji abincin kirsimeti ranar kirsimeti wannan fatar goyi shi ayyuka ba na amsa ko ina jin abokan karatu mu kusan shekara da shekara ko wace shekara sai ayyuka mai ta ko wace shekara ko za ka tsara bayan maimaitawa shi da za a ah, Wato kan suna da rikita sosai kwarai da gaske, amma dai a cin nama ko ko cin yankan yahudu ko nasara ko in ce yankan kiristoci aka cewa ko ko yahudawa kiristoci ko yahudawa waɗanda a kiristocin ko yahudawa ina wa fahimta wannan ya halatta wannan halatta ne nassin aya fata da haka ko ba haka ba ehe wata amu mutumin zafi a amu a nan ittifaqin wani malaman tafsiri sun ce yankan ya halatta kila an fahimta yanka a nan mutum ya yanka bin iyali ne ko ba haka ba kirsa ko ya ya hudu yanka bin iyali ne don ya ci ko ya yi buki ne wanda ya saba na al'ada ba na addini ba daurin aure haihuwa da sauran a ci a yi wanda dukkan yake fakan an ce malamu sun tafi kan cewa ya halatta daga ci in ba wannan ana ci ko ka ba kai ka ya nashi yanka ya halatta daga ci wannan sai an wannan abin da aka rigima kai rai shine in ya yanka don wani abu wanda ba na Allah ba shine shi ne yanka don gunki ko kuma da dai musulmi da dai huda kuma kira ta shi ba gunki gare ba ko cross gare ko to ko don cross ko don ranar su da suka gaba mawa shirkiya ya zan ko mata tasu ko ko good friday ko yasta monday ko wani abu da haka yawa ko boxing day da sauransu waɗanda suka ce in ya da alaƙa da kafirci to shi ne ake rigima a kan haka nan na cewa bai halatta kaci dunyi in yana da alaƙa da kafirci ina fata kuka shi wannan yanka ne sun fahimci kin mu ba ku illa da gaire na ko wa ma dubi ha alal musulmi so duk fa fasara hakan abinda aka yake ba don Allah ko ko abinda an ka yake don gumki ko ba haka ba ko ko don wani abu sun yi suka haka na ce muku akwai sabani in saboda ni saboda cikin fatoyin malamai daga cikin akwai fatoyin imam malik na cewa lokacin da aka ce wata amuhum illul lakum ba a mayyaze ba abincin su da aka ce yankan su da aka ce bai ce yankan su na kansu mace ba ko yankan su da gida ina bai ci wannan tunda bai mayyaze ba sha ɗayan kai yankan su ya halatta saboda haka da sun baka ci abin ba babu wata matsala ai Allah ya san ka raina ai abu suna ya kai yarsa wanda ya good friday da ni gari gari gari amma bai ce na kaza ba na kaza ba ya sai ka ce ce kina fahimta a cikin wannan ga ka wannan kauye akwai kardawi ya rinja da wannan kauye duk da dai malamai sun ɗaya ne da yawa cikin alhalal wal haram fi islami ya ka wannan kauye ya tafi kan haka nan ya ce mutum ba a mayyaze ba duka abincinsu amma ya mayyaze shi ke a nan na shi kamar ba ma taɓa wannan amfani shi mutum ya halatta a ci ko Amma da ya yi magana game da haka ya ce kar a guda mu ɗan gayu ko ba haka ba ta na ci abincin kirkimas da na lele an ka guda su aka ce akwai kauni kawai haramun na ce musu haramun na kawai ko ba haka ba don a huta don saboda ni cewa akwai ma wani kauni ko kaza kaza kaza suna kama da shi a fiye ko ba haka ba saboda ka ce kaunin wahidin duk abin da an ka yanke ba don Allah ko don duki ko girman rana ba shi shi kenan ina ba ta mun gane Allah ya kuma kama mai ce mutum ne ya yi wankan jaraba, bai da niyyar yin sallah sai ya zo ya tarar da ana sallah jami'i yana iya yi jam'i, ko sai ya sake alwala sai ya jami'i in dai ya yi wankan jaraba, wankan da bai bata bai yi wani abu da kare ya a walla ba yana nuna sarki ne sarki kane ina sarki kane sa'ad da fa'in kuntun jirgin fa'a'u ran ne wankan shi ke ne ya sa da biyar ga sallah ko ka wani abin da aka ce sai mai kulki yana yi kuma kana kula da wata kai ta ga ta saboda lokacin da ya ce assalamu alaikum Allah kwatun malam ya halatta mace da asirta karatu inda ya kamata bayyana a ɗakin mijinta kamata ya ce me hukuncin ka karatun mace a cikin sallah ana asirtawa ko ana bayyana haka ya kamata ya ce in ya ce ya halatta mace asirta karatu ke nema ba amsa ya ce bayyana ta ke ko batun yanzu ya halatta ta asirta ina fahimta a sallan mace dai dukkan kifofi kamar kifofin sallar da yake shi wannan haka ya tabbata da ma'aiki sallah da sallah na cewa dukkan kifofi duk gaba ɗaya kifa guda ce a wurin karanta wurin karatu da sauran komai illa dai ana samun ɗan wani bambanci wajen sassauta murya kamar da malamai suka wani bayani ya shafi amma dai wajen bayyana karatu shi ma masu suna bayyanawa inda aka bayyanawa eh shi ma mai misala ya ishara da wannan da cewa mace tana yi karatu amma wata kofi ha da koyi karatu ko ba haka ba akwai ishara akwai bambanci ke shifa'u da sirru ko ba haka ba yawwa asirtawa da kuma koyewa koyewa ta ji da kanta ko ko sai wanda a kusa da ita kwarai kwarai shi kai amma ana kula da abin da muke so mu ce bayyanawa da azurtawa sunnoni na mustahabbai na sallah ina fahimta sunnoni na mustahabbai ko mandubai a cikin layi sallah ba wajibai bane ah, mace tana iya bayyana karatu gwargwadon wanda za ta ji da kanta ta ji da wanda a kusa musamman cikin aikin mijinta amma ba ta yi rara na hawa dai saboda ta ta shawo wasu kuma mai kama da haka amma bayyana kafin su yi ka sunace ba illa ba ne kila fahimta mun sallah ya ji wata na sallah cikin dare yana ɗakin aisha cewa ce ce wacce ka sallah ka kira ya hankali yana kasa sallah ta hanyar muryarta aka faɗa masa aisha ce ai wata ta mai kokari ba ta kwana cikin dare kuma da ranar yin yin take da azumi النبي صلى الله عليه وسلم قال شمالك يشكون وخلك إن الله لا يمل حتى تملوا أشي خذوا من العمل ما تدخول إن الله لا يمل حتى تملوا فلا شيء ما تقوانا سيكون له صلى على كل حال أنا بينا وإن بينا أنا أتساوي ما أتساوي أمم بكم بينا إن سلمي ما للاسبيك على ربشي أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك